matakin da majalisar dokokin jihar ta lagos ta dauka in ji kakakin majalisar mudassir obasa ya biyo bayan kukan da mahaifiyar yaron mai suna madam abiodun debora ta gabatar ne inda ta ce an yi wa dan nata mai suna adebola a bright aiki a asibitin maimakon samun sauki sai kuma cuta ke ci gaba da karuwa inda aka gano akwai aikin ganganci wajen yi wa yaron tiyata lamarin da kuma ya kai ga lalacewa ko bacewar karamin dan hanjinsa tuni shi ma gwamnan jihar lagos ne san olu ya ziyarci yaron a gadon asibiti inda hotuna suka nuna yaron ya zama tamkar kwarangwal alamun da ke nuna cewa yana jin jiki nan take dai gwamnan ya ce ya ɗauki nauyin jinyar da yaron yake yi a asibiti tare da alkawarin ɗaukan matakan da suka dace na gano abin da ya faru a bangaren asibitin wanda mallakar gwamnatin jihar Legas ne. Ko da yake kokarin jin ta bakin jami'an lafiya a asibitin ya ci tara wani ma'aikacin asibitin da baya so na bashi sunansa ko ɗaukan muryarsa ya shaida min cewa rahoton da tun farko suka samu shine iyayen yaron sun kai shi wani asibiti mai zaman kansa inda aka gudanar masa da aikin cire appendix sai dai lamarin ya yi kamari ne lokacin da aka garzo da yaron asibitin gwamnati domin neman sauki sau da yawa dai an sha zargin jami'an jami'an lafiya da sakaci wajen kulawa da marasa lafiya wanda a wasu lokuta yakan kai ga rasa rayuka ko kuma samun nakasa to ko me ke haifar da irin wannan matsala tambayar kenan da na yawa kwararre a bangaren binciken lafiya malam Muhammad Sani akwai abubuwa da yawa da suke haifar da irin wayannan kurakurai a wajen duba mara lafiya na farko kaga idan kamar tiyata ce a ce an manta da wannan ko an manta da wannan wani lokaci likitan yana shiga wajen aikin ba a natsa ba yana da abubuwa da yawa a cikin kansa ko kuma ya kasance yana da mutane da yawa suna jiransa maimakon ya tsaya ya yi aikin yadda ya kamata yana aikin ne yana tunanin akwai wasu mutum ashirin ko talatin da ke jiransa yanzu sai ka ga mutum a rana likita ya yi tiyata takwas goma sha biyu shi kaɗai ransa to a cikin goma ko takwas ɗin nan ba lalle ba bane duk yi su a ya yi su a yanda ya kamata ga dole a ce an manta da wani abu ko kuma wajen wani ɗinki ya manta ko wajen wani abu ya manta ko a kwanan nan ma dai sai da majalisar da ke kula da kuma sa ido akan aikin likita a Najeriya ta dakarar da wasu likitoci guda hudu da aka samu da laifin aikata ba daidai ba a lokacin ayyukansu likitocin dai sun hada da Dr. Ejike Fadi Cardinal Oji da Dr. Richard Chukwu Ijeku Okoye da Dr. Olalekan Olatise da kuma Dr. Bulyaminu Adebayo Adegun. A watan Janairun bana ne dai wata babbar kotun Lagos ta yankewa Dr. Ejike Fadinar Oji daurin shekara ɗaya a gidan yari bayan an same shi da laifin saka ran wani matashi mara lafiya cikin hatsari a matsayinsa na shugaban wani asibiti mai zaman kansa da ke anguwan Dolphin a nan Lagos. Babban Jibrin Murai Amurka daga Najeriya.